ya sake ba mu dama muka dawo a wannan masallaci wato masallaci marigayi alhaji adamu bina allah ji kansa da rahama a domin ci gaba da gudanar da karatunmu na littafin sahihu muslim a tazayinul warakat mun saba da tazilin waraka wato sai musulmi a gwar rogo ko yana ku a mun gana kai da aka bashi na shi a kasa nan ba hmm, to hmm. Hmm, ba ya kasa kana bashi har kai na'am wato muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na marigayi alhaji adamu bena domin ci gaba da gudanar da karatunmu na littafin tazayyinul waraqat wato littafin da ke karantar da mu tarihin daular usmaniyya gwagwarmayar da wannan daula ta yi zuwa kafata zuwa girmanta zuwa bunkasarta da kuma lokacin da ta kammala gaba ɗaya ta zan daula a hannun wato wa'annan bayin Allah Sheikh Usman da Fudiyu da mataimakansa kusan sati hudu ba mu samu damar wannan karatun ba saboda tafiya da ta gitta ta da'awa da muka je a Nijar muka dawo muka je Abuja muka sake dawowa kuma muka sake komawa kuma Nijar ɗi har yau to alhamdulillah yanzu za mu ci gaba inda muka aje da yarda Allah Eh, idan ban manta ba yau ina sara muna 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 40 daidai wanda kuma shine daidai da 27 ga watan Nuwamba wato watan 11 miladiya 2018 kamin dawar mu mun zo mun tarar da wani abun bakin ciki ya samu wannan gidan namu gidan shi alhaji adamu bena marigayi kenan allah ya jarrabe su da gobara muna fatar allah subhanahu wata'ala ya mai suwa musu da alkhairi kuma ya zan wannan abun ya zama lada ce zuwa gare su da kuma dukkan yan uwa da abun ya shafa muna fata allah subhanahu wata'ala ya tsare a gaba Ah, idan ba ku manta ba inda muka tsaya a wannan lokaci sati hudun da suka wuce mun tsaya cikin mukaddimar da a Sheikh Abdullahi ibn Fudiyu yake cikin wannan littafin nasa diwani na nasa wato a tazayirul warakat a inda yake bayanin cewa ya ta rubuce rubuce lokacin da yana karamin yaro ya rubuta ƙananan kasidoji amma sun bace yanzu bai san inda suke ba sannan kuma ya faɗa muna matsayin marubuci ko kuma mawaƙi shi kamar kumar shi ne maciji a duk lokacin da waka ta zo masa hankalinsa baya kwantawa idan bai furta wannan wakar ba kamar yadda maciji idan biyu suka zo masa hankalinsa bai kwantawa sai ya yi watsi ko kuma sai ya tofar da wannan yawun nasa shi na ke cewa wa sha'irul min iku aswadu salihun والشعر منه لؤابه ومجاجه wa mujajuhu to ana muka tsaya a satin da ya gabata idan ba manta ba a sati hudun da suka wuce yau zamu tashi inda malam ke cewa wa qad kuntu qadiman anzumu abyatan kathiratan malam yana cewa na kasance can da ina tsara baitutuka masu yawa dama tun yana ɗan yaro yana cikin ƙurciyarsa yake shiba waƙa yake shiba irin wannan waƙe na waƙoƙin sha'ani addinin musulunci mala yace fa atrukuha sai in basu ba na riga na shiba wa aj'aluha nisyan mansiya sai in sanya wannan waƙar abun mantuwa wanda an manta da shi kenan na riga na rubuta amma kuma ni kaina na manta da shi kamar ba ba na riga na bar shi baya kuma na fuskanci ni na gaba wannan shine al'adar mutumin da ya fara rubuce rubuce lokaci ya ka rubuta wani abu idan ya rubuta shi shikenan sai ya manta da ko ya ma rubuta kakan musamman kuma wanda ke waka zaka ga ta waka ma gaba ɗaya ya manta da ita idan kuna jin ko masu waƙar Hausa idan ka bincike su zaka ji suna cewa to su dai suna iya tuna waka kaza da suka yi amma sauran makokin gaskiya duk sun manta da su to wannan shine abinda a Sheikh Abdullahi ibn Fodi yake so ya gaya mana a wannan kuri Ya yace la uqayyiduha bana kayyade ta bi ma'ana bana rubuta ta in je in kayyade ta in aji wala ukhbiru biha ahadan bana gaya ma kowa cewa na wani rubutu kawai da na rubuta na shiba na na inde ni a gani na yayi daidai sai in je kawai in yi suwa kuma ban sani ba yayi daidai ko bai yi daidai ba don ban ko gaya ma ne ballanti adiba a gani yayi daidai ko bai yi daidai ba tunda ni dan koyo ne koyo nake malaci me yasa nike haka lilmi Allah ɗa'ila ta saboda na san bata da wata abun a zo a gani da'ila dan abun da ake cewa ya kai a zo a diba babu ni abun a zo a gani cikinta saboda waƙoƙin mafi yawa na kurciya ne kuma na dan koyo ne saboda ka babu ni da'il a cike dan abun a zo a gani galiban ga galibi ba wani abun da ke iya zama a zo a gani fi dini a cikin addini saboda me saboda kuma bayan wannan kuma eh, kasancewar babu wani abin da ke da wani amfani a cikin ta cikin addini kari da karau kuma li ilmi wa adami ilmi bil arabiyya kuma na san matsayina ina da karamcin ilimin harshen larabci a wannan lokaci ina dan yaro ne akwai kurciya babu ilimin larabci wal arud kuma ban san arud ba waton eh, ilimin da Ahmad Farahidi ya kirkiro muna ilimin da ke bayani game da abin da ya shafi wazani na waka wanda ke magana game da ka'idodi na waka shine al'arud wanda ke dauke da kafiya wa qad alimtu kuma na riga na sani in ji Sheikh Abdullah ibn Fudiyu anna jami'a ma nazamtuhu madhhakatun lil udaba duk abun da ni tsaran nan ni rubuta to wannan abun dariya ne ga malaman adabi idan suka gani to dariya ɗaya suke shi yasa ban ko ba su ballinta ma ai mun dariya wasiqdatul wi'a'i kuma abun faduwa ne cikin salka abun tsintuwa ne wanda wanda ya sawo ta cikin salka dan wani abu ya fadi bai ko san ya fadi ba to dan wannan abun da ya fadi kayan tsintuwa to haka ne wayannan abubuwan da nake yi waka kayan tsintuwa ne kawai amma lakin sai dai ko da ke kayan tsintuwa ne idan ka ga abun da wani abu wani ya yi sai aka hanya so yana yiwa shi ne bai da bukata da shi amma kai kana da bukata yana yiwa wani bai da bukata ga wannan abun da aka yi suwa akan hanya wanda za ka yi sinta akan hanya in ka gane shi ka iya ka wuce kai bai da baka da bukata a kansa to amma akwai wani wanda ke da bukata a kansa shi yasa malam ke cewa lakin li kulli saqidin laqidun sai dai duk abun da ya fadi to akwai mai iya tsintuwarsa abin da kai kaga baka da bukata to wani kuma shi ko lokacin shi ne yake nema yana da bukata a kansa sarka wannan wakar da kuke gani ina yesuwa ne ina ganin kamar bata da wata bukata babu wata bukata zuwa gare ta ina ganin cewa bana da ilimin larabci bana da ilimin arubi aka wannan wakar shi yasa nike ta watsi da wannan wakar yace to ba mamaki kuma cikin hakan akwai wani wanda yana bukatar wannan abu in ya gani to shi ya karu kenan a mu yanzu in muka samo shi ai mu sai mu ta alfahari mun samu ko eh, to saboda ka shi a waje nai siqida ne wanda ake yi suwa amma ire-ire mu mu su mu abin da muke nema kenan to Allah ka samu gani malai yake cewa wa awwalu manzumin li mu'tabaru farkon wani tsarin waka wata wakar da ni wadda an manzumiya wanda ake iya kulawa da ita fi ma tazakkartu cikin abun da ni tuna huwa takhmisu qasidati shaykhina amiril mu'minina akhi usmana kenan ibnu muhammad muhammadin madahin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace farkon abun da nake iya tunawa da shi wanda ni wanda wanda nake iya tunawa da shi sauran duk na da su amma wanda nake iya tunawa da shi wanda ana iya kula da shi ana iya daukar sa yana da matukar muhimmanci to shine takhmisi kasidatu shaykhina takhmisi ga kasidar malaminmu. waye malamin namu amirul mu'minina sarkin musulmi akhi dan uwana uwa guda uba guda wane ne wannan shine usmana ibn muhammad Muhammad Usman dan Muhammad kenan Shehu usmanu kenan Shehu Usmanu yayi wani kasida wadda cikin ta yake yaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai kanin nan nasa Abdullahi Gondu sai dauki wannan kasida sai mata takhmisi me yake nufi da takhmisi kowa ya san waka tana da dan guryo guda biyu akwai al-ajazu akwai as-sadar al-ajazu was-sadar farkon da kuma ina da kuma karshe wato as-sadar wal-ajazu ina fata an gane wannan kenan akwai farko sannan kuma akwai karshe to wannan wakar to idan ka yi ta haka da farko da karshe kaga guda biyu ne ko ko ne baiti don guryo guda biyu ajaz was sadar ko ne baiti yana da wannan guda biyu to sai ya zan wani shi ko sai ya dauke wannan wakar taka sai ya zan ko ne baiti ɗaya mai biyu din nan sai ya ƙara masa wasu uku irin wannan din su zan uku in aka hada uku da biyu sun zan nawa sun zan biyan to sai sai koma takhmisi kin ya mai sai khamsa maimakon biyu yanzu ya koma nawa ya zan khamsa to da khamsa aka samu takhmisi an gane wannan to wannan shine abu abunda Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo yawa kasidar da mujaddadi a Sheikh Usman ibn Fodi yawa yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasidar da yayi ta yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allati awwaluha wanda farkonta wato farko wannan kasida ta mujaddadi Sheikh Usman yana cewa halli masirun nahwa tayyibata musri'a li azura qabr al-hashimi Muhammadi wannan ita ce farkon waƙar da mujaddadi yayi ma'anarsa halli masiru ko ina samun dama Allah zaka bani dama in yi tafiya na hawa ɗaibata bangaren Madina musria ina mai gaugawa me yasa li azura qabr al-hashimi Muhammadi domin in ziyarci kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dake garin Madina a Sheikh Usman Mufodiyo yana yana shauki ga zuwa ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina wannan kamar yadda yadda muka sani a sunna mutum bai niyya daga nan Sokoto zai je ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan haka Allah sallallahu alaihi wa ya hana zaka dai tafiya da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan masallacin na Allah sallallahu alaihi wa sallama kabarin Allah na nan tare da shi to idan ka ziyarci wannan masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga nan sai ka ziyarci kabari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gano nan to Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata tabbata ya ce la tashuddu rihala illa ila thalathata masajid masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kada ku nika gari tafiyar takanas ta Kano zuwa wani gari ko zuwa wata ƙasa da niyyar ibada daga wannan gari zuwa wannan gari da niyyar wata ibada da za ka yi Allah ya baka lada annabi ya ce kar ku kuskura ku yi wannan tafiya in ba yi guda uku ba manzo Allah ce masallaci na farko dai shine masallacin masallaci na na biyu masallacin Kaaba wanda masallacin shakka ba shine na farko shine gaba domin ya fi masallacin manzo Allah farala a wajen sallah masallacin manzo Allah shine na biyu sai kuma ina sai baitul maqdis shine na uku yace wa'annan masallatai guda uku su ne aka baka dama ka nika gari daga Sokoto ko daga Kano ko daga Maiduguri ko daga Yamai ko daga kowace kasa dai kace a duniyar nan ka je ziyara wa'annan masallatai da niyyar ibada amma duk wanda ba su ba baya halatta kai niyyar zaka je ka ziyarci kabarin wani ko wane ne ina fata an gano nan sauraka idan ka ga wasu na zuwa zuwa wata madina can wanda ba ko ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama suna faɗa da hadisin manzo Allah annabi ya ce kar ayi suna zuwa suyuni Allah sa mu gani a takaice ba a zuwa wani guri da niyyar ziyara in ba masallatai nan guda uku amma idan ka je wannan masallacin to kuma sunna ce ka je ka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun Allah ya kai ka yanzu amma daga nan ka ce kawai ne kabarin manzo Allah zan je ziyara manzo Allah ya hana amma zaka ce zan je in ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka je da wannan niyyar to daga nan kuma sunna ce ka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce ka ziyarci kabarin kaburran da ke nan Uhud wayannan shuhada wayanda suka yi shahada ka je ka ziyarce su kuma kai musu addu'a wannan shine musamman da idan zaka yi wannan ziyara bisa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga tsari yadda sunna ya koyar to wannan shine abinda Sheikh Usman ibn fodi yake wani na iya tambayar mu yace to me yasa shi Sheikh ya yace don in ziyarci kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ababi amsa guda biyu ne zamu bayarwa anan amsa ta farko shi Sheikh Usman ibn Fodi ya ambaci wannan amma abin da yake nufi a nan ya ziyarci masallacin manzo Allah idan ya ziyarci masallacin manzo Allah to daga nan sunna ce ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadaf na farko wanda niyyarsa da zai kudurawa daga nan bai ambace ta ba amma ya ambaci niyyar da idan ya isa can a garin Madina to zai babban niyya ta ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunna ta yi da wannan amma dai abin da muke cewa daga nan ka kulla niyyar zaka je ka ziyarci kabarin manzo Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ah, amsa ta biyu kuma za mu iya cewa Sheikh Usman ibn Fodi rahimahu rahimahullah ɗaya ne daga cikin malaman da suka taso a nan ƙasar nan ta Afirka wayannan ƙasashen namu na Afirka ko da musulunci ya zo musu anan ya zo musu ne cakuɗe da sufanci da kuma musulunci wato sunna to sai zan sufaye su ba akida ne gare su ba ba ruwan su da biye sunnan manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallama to musulunci kuma sai ya zo wani lokaci ma ta hannun su ne ya zo domin musulunci ya shigo wayannan ƙasashen namu na Afirka ta hanyoyi kusan da dama hanya ta farko dai ta masu jihadi wayanda ke shiga suna jihadi suna yada addinin musulunci da takobi da kuma kira zuwa ga addini hanya ta biyu ta kyan kasuwa kyan kasuwa sun yi iya kokarin su kyan kasuwa da ke fito da kasashen larabawa suna shigowa nan domin siyar da kayayyakin su wa'annan suna zuwa matsayin su na musulmai su iske kasashen nan ba musulunci sai su shigo da kayan su ana ciniki da su sai su yi amfani da wannan damar suna kira zuwa ga musulunta suna kira zuwa ga musulunci to daga nan kuma sai kaga an ana karɓar musulunci wannan ya taimaka wajen yada musulunci kure da gaske shi yasa kake gani mafi yawan kayayyakin da ake amfani da su a kasuwa za zaka ga mafi yawan su ma da harshen larabci suke ba hausa ce ba larabci ne amma kuma sai zan ya koma hausa saboda me saboda ko da suka zo nan mafi ya kayan da suke zuwa da su ba mu da sunan saboda ka sai a ambace su da sunan larabce ba da sunan mi ba ba da sunan hausa ba to sai zan wa'annan suna da dau kure wajen yana addinin musulunci ina fata an gano nan abu na gaba wato ta hanyar sufai sufai sun yi iya kokarin wajen yada musulunci da sufancin su a cikin kasashen nan suna yada musulunci da kuma me da sufancin su to sai zan sufayin suna da alaka ta kudda ku tsakanin su da ɗan shi'a domin mafi yawan aƙidodin aƙidodin da ke cikin sufaye sun ɗobo shi ne a cikin aƙidun ɗan shi'a to sai yanzu in ka kula mafi yawan aƙidun da muka tashi muka iske kasan nan da shi akwai aƙida sufaye cike akwai aƙidar yan shi'a ba mu gano ba sai da karatu ta karatu daga baya sai a fara bambantawa a ce wannan aƙidar ɗan shi'a ne wannan kuma aƙidar ahli sunna ne sai mu bar aƙidar ɗan shi'a sai mu rike aƙida wa aƙida ahli sunna wannan aƙida sufaye ce wannan aƙida ahli sunna ce sai mu bar aƙida sufaye sai mu rike aqida sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don abu ya riga ya zo cakudi sai da baya aka fara gano wayin aka fara bambantawa da can ba a bambantawa mafi yawan inda aka fito nan ba a bambantawa aqida ɗan shi'a da aqida musali sunna da aqida sufa da ahli sunna ba a ganewa to shi yasa har wannan lokacin Sheikh Usman ibn Fodiyo da yau da wahala wasu aqidodin ba su fara gano su ba na ɗan shi'a da kuma mi da na sufa ba su fara gano su ba sai zan suna aqidantuwa da irin su wani lokaci wani lokaci kuma in suka gane sai su yi watsi da wayannan tauhidu kaga ko magana nan da muke cewa aliyu karramallahu wajahu ba aqida ahli sunna ce ba aqida ahli sunna abinda suke cewa radiyallahu anhu don shi sahabi ne da duk sauran sahabbai abinda yake cewa radiyallahu anhu ba cewa karramallahu wajahu a dukkan sahabban manzo Allah ba wanda ake ce makarramallahu wajahu babu wanda manzo Allah ce karramallahu wajahu ba wanda Allah ce makarramallahu wajahu babu wanda sahabbai suka ce ma sa karramallahu wajahu cikin sahabbai abinda suke cewa kowa radiyallahu anhu don haka Allah ce radiyallahu anhu maradu anhu sai ya zan yan a su ko sai su ce ma ali bin abi talib karramallahu wajahu to da cewar wannan sai zan sai mu ma sai sai muka kama hanyar haka har cikin littafin su shi Usman zaka ga wannan karam Allah wajahu saboda saboda shi'a ta shigo zabe su su sani ba Allah ka sa mu gane akwai wayannan misalan da dama muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ganar da ba mu yi da ganewa ba kar mu dauka cewa wai dukkan komai an gama har yanzu wallahi har yanzu akwai karatu gaba gare mu ne kamata a ci gaba da karatu kuma har gobe in aka gano ga abunda ga aqida ahli sunna ga wanda ba ta ahli sunna ba wallahi maza maza rike ta ahli sunna in baka gane ba wannan kana da uzuri wallahi amma da ka gane baka da uzuri Allah shi kare mu saboda ka kaga wannan shine daga cikin dalilin da yasa Sheikh Usman ibn Fudu ya amfani da wannan kalmar li azura qabr al-Hashimi Muhammad saboda rashin ba tantance wannan aqidar ahli sunna ce ko ba ahli sunna ce ba aqida ahli sunna ba wannan aqida ce ahli sunna amma lokacin musu fara gano ba tukuna kamin su gano don kaga ta farko kuna farkon wa'azin sa sani kuma kaga duk mafiya malaman sama ma wa'annan su bai wannan lokacin duk bai fara gano wa. eh wa hiya awwalu qasidatin arabiyyati ita ce farkon kasida ta larabci wanda nazamtuha ni tsara ta ni rubuta ta nazami fi ma alimtu cikin abin da ni sani ni kan wa wal tahmisi huwa qawli mala yace farkon tahmisi to shine fada wakata wato tun da dai mun gaya muku shi mujaddadi shi wannan waka ta farko to sai Abdullahi gondu sai ya zo ya kara ma kowane baiti ya kara masa donguryo guda nawa donguryo guda uku kenan baiti daya da rabin baiti kowane baiti ya kara mai baiti daya da rabin baiti to sai ya zo shi ne ake ce mata tasmisi to yace shine farko wanda yake tunawa wanda yayi nazami da waka kuma da harshen larabci yake cewa gashi nan farkon abun da don da mun karanta abun da shi shi Usman ya fara halli masiru na wa daibata bata musuli ako li azura qabral hashimi muhammadi ba shine baitin ba to wannan baitin shi ko sai abdullahi gundu sai ce bismil illahi badatu qawli shafi'a dehe khairil alamin wa sadi'a mustafhiman ila alwusuli wa zadu'a alli masiru nahwa tayyibata musri'a li adura qawral hashimi muhammada sun zan guda biyar ko ba su zan ba kaga sun zan guda biyar na farko dai bismil ilahi badatu qawli shafi'an na biyu dehe khairil alamin wa sadi'a na uku mustafhiman ila alwusuli wa zadu'a na hudu halli asiru na hawa daifata musri'a na biyar li azura qabr al hashimi muhammad ba su ne guda biyar ba kaga ya ya zami ya zama takhmisi to eh, cikin biyar din nan waye ke da uku waye ke da biyu kaga eh, wanda ya kasida na farko shine mujaddadi shi adda biyu na karshe halli masiru na wadai wata musri ali azura qabr al hashimi muhammad kaga guda biyu shi annashi su ko ukun da abdullahi gundu ya fara su ne me bismil ilahi badatu qawli shafi'a bimadihi khairil alamin wa sadi'a mustafhiman ila al wusuli wa zadu'a mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun kun gane ko albaru wasidu kenan me yake nufi anan yace bismil ilahi badatu qawli abdullahi gundu yace da sunan Allah ne fara fadata shafi'an ina mai neman ceto daga wajen Allah kenan ina mai neman taimako daga wajen Allah ya bani dama bima dehe khairil alamina zan fara da yabon khairil alamina fiyayyen halitta gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi duk halitta ya fi mutane duk mutumin da a duniya annabi Muhammadu ya fi shi duk mala'ikan da ke duniya annabi Muhammadu ya fi ta ba wannan ba duk sauran halittun gaba daya kwata kwata karka ɗebe kowa ba wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Abdullahi Gundu yake cewa khairil alamina wanda shine mafificin halitta gaba daya in an ce alamina duk wanda ba aljani ba ba ba Allah ba to alamina alam ne wa sadi'a kuma ina mai furtawa ina mai au aiwatarwa in an ce fasada kamar da Qur'ani ya ambata ni fasada bima umar warid anil mushrikin ka fadi abin da aka umurce ka da ka fada kenan nan kamar abin da Bahaushe ke cewa kai ka fashe koi kowa jiya to shine ni ma ina fashe koi in fadi abin da a cikin yabo Annabi Muhammad sallallahu alaihi Aka kamar da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fashe koi ya fadi gaskiya wanda ya ga dama ya karba wanda ma bai ga dama ba oho dai kai dai ka fadi gaskiya sallallahu alaihi wasallam to da shine ma'anar wasadiya yace mustafiman nailal wusul ina mai neman cimma tamma wusul saduwa ya ce mustafhiman asalin mustafhiman daga al istifham menene istifham istifham shine kawa mutum magana sai biyo yayi ma tambaya ko kuma a'a baka dai ma baka mai tambaya ba amma zai yi ma tambaya domin ya gani. kama aka ce mai kaifa haza ya wannan kaga kaifa ai yana cikin huruful istifham kace a zakarun haza wannan mutum yana cikin huruful istifham to wannan istifhami na tambaya ya abun yake kaza shin ya yake kaga tambaya ce wanda ya tambaya me yake bukata yana neman mi yana nema a bashi amsa yana nema a bashi amsar da za ta gamsar da shi to kaga kenan istifham nema ne to nan da yace mustafhiman ina nema kenan ina fata an gane wannan mustafhiman nailal wusuli ina nema in samu saduwa wa za du'a kuma wannan ita ce addu'a ta in samu cimma wato manufata ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace halli masiru sai dauko wancan baitin da dana shehu subhanahu sai hada yace halli masiru na hawa tayyiba ambata shin ina da dama ina iya samu in yi tafiya in yi masirun tafiya na hawa ɗaibata wajen ɗaiba musuri'an da gauga ɗaiba ita ce makka kenan a madina kenan in samu damar zuwa madina musri'an ina mai gaugawa li azura qabral hashimi muhammadi don in ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba hashimi mai manzo Allah yana cikin kabilar hashimawa hashimawa kuma kun san su ne koli kolin larabawa su ne koli kolin larabawa kuma su ne wato kakanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila an qultu fi akhirih har ni fada a karshen sa kenan wannan shine farko me karshen wannan tahmisi na wannan kasidar da mujaddadi yayi shine fatamma ma qadruntu min tahmisiha yawm al-khamis bi judi rabbi jituha wa bi hawli rabbil alamin nazamtuha wa bihamdi rabbil alamin ataytuha waj'altu iddataha ka محمد في كج شوال لمن قد فهم

في آم شك بعد ضح فلما صلى الإله على النبي وسلم في آم قش بعد فج فافهم من هجرة الهادي النبي محمد يجي تو wannan shine karshe wannan kasida me yake nuyi qattamma ma qad rumtu min takhmisiha abunda ni bukata na in takhmisin wannan kasida ta mujaddadi to tamma ya riga ya cika yaushe yau khamis rana alhamis ran alhamis ne ni kammala wannan aiki bi judi rabbi ji itwa kuma da baiwar ubangiji na ni zo ita ba dibara ta ce ba ba korewa ta ce ba ba ilimi na ne ba ba dibara wani ne ba a'a bi judi rabbi ji'tuha da kokari da baiwa irin ta ubangiji na Allah ya bani dama ni zo da wannan hannu kammala ta rana alhamis din nan wa bi hauli rabbil alamin nazamtuha kuma na nazamta na wake wannan baitutukan da eh, dibara irin ta ubangijin halitta shine Allah kenan karfi dibara ta Allah ba dibara ta ba ita ta sa ni zo da shi wannan ita ce aqida ahli sunna wal jamaa ita ce aqida ba bayin Allah mutanen kirke duk abin da sun kai su bar mu Allah ne ba su ne kaga ya ce ba dibara ta ce ba ba kuma karfi ne ne ba a'a ya kammala wannan aikin ne da irin dibara ta Allah subhanahu wataala Allah ne ya kaddara ya kammala kenan Allah ya bashi nasara ya kammala wannan aiki eh, rahimahullah wa bihamdi rabbil alamin ataituha yace kuma tare da godiya ga ubangijin talikai ni zo da ita domin wannan wa bihamdi rabbil alamin ataituha magana mujaddadi ne ko wannan magana mujaddadi ne to shi kuma kaga sai kawo yancan na ukun farko yace waje altu iddataha ka sinni muhammadin mujaddad yake cewa sai ni sanya adadin baitutukan da ke cikin wannan kasida ka sinni muhammadin kaman shekarun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarun muhammadu nawa ne sallallahu alaihi wasallam 63 to wayannan 63 su ne adadin baitukan da mujaddadi yayi to shi ko abdullahi gun sai ya zo ya kara nawa ya kara uku uku ga kowane baiti kenan a ah, in ce haka za mu ce ya kara baiti ɗaya da rabin baiti baiti ɗaya da rabin baiti baiti ɗaya da rabin baiti shi yana da tuka sittin da ɗaya wannan ko baiti ɗaya da rabin baiti kenan sai ka ce sittin da rabin sittin 90 kenan ba su ne ba kenan ya zo da nawa shi ko ya zo da 90 Abdullahi eh, Mujaddadi ya zo da sittin shi kuma ya zo da nawa ya zo da 90 aka hada 90 da sittin suka kama da hamsin to suna akasi da completely din ɗari da nawa da hamsin. mala yake cewa fi kajji shawwalin liman qad fuhima kuma na kammala shi fi kajji shawwali a cikin kajju na shawwal me kajju kafin da mun san 20 ne ga masu hisabi jada ko jada a ba Jada, ha wa za ha da ya ya shi shi an shi a goma ko ya unko ya un goma to sai daga goma sai ka ce kala mana kafu shi an kenan kaga 20 kenan a kai ko ai ba daga nan <laughs> daga goma sai ka ce ishirin talatin arba'in hamsin sittin har zuwa ɗari ka gane ko to kafin ya ishirin kenan tun ka ce ya shine nawa goma to ai ka kare sha sha duk ka kare tun ka ce hamza shi a matsayin ɗaya mu shi a matsayin biyu jimun shi a matsayin hudu dalun shi a nawa na biyar haka zaka bi su a ƙarshe abajad da hawaza haɗaya daga nan an kare da goma so daga nan a ishirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in nawa tamanin tisi'in ɗari to su ne a kala mana sa'a fa kala mana ko ka la ma na sa a fa ba ka ra Ra shi an nawa kenan a ana an yi kuskure gun shi an na dari. don mu hada mu hado daga ba mu faro ka daga ishirin ya kamata mu fara lissa sai muka faro daga goma eh to kaga kenan in ka dauko daga ka ishirin to kamin ka kai ka to dari kenan ra dari biyu ka gane ko eh ha ba ki da kaza daga dari kuma sai ka ce to dari ɗaya dari biyu dari uku dari hudu hudu ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara daga nan nawa sai dubu shi shi nun a wannan hisabul magharibi hisabul magharibi amma hisabul mashriqi shi kuma gainu ne a matsayin abun nan shi a dubu shi a karshe gare su amma hisabul magharibi shi kuma shi ne shine annawa shi a dubu ɗaya shi ne na karshe ina fata an gane wannan so yanzu da yace kajjin kenan yana nufin kafun nawa yana nufin ishirin jimun ko yana nufin nawa uku don a ba ja uku kaga kenan wata yana nawa shawwal yana da 23 ranar alhamis wata na 23 shine kaji kaji shawwali 23 ga watan shawwal liman kad fuhima amma ga wanda Allah wa fahimta ya gani fi ami shaqqin a shekarar shaqu me shekarar shaqu shinun kamar yadda muka wada muku dazu shine na karshe shi a dubu to shinun dubu kafin fa dari yawa kafin shi a dari ba mu hada muku dazu ba kafin shine dari eh kace kara kara kara shata kara sata ka ka ra sa sinu shi a nawa yawa kafin shi a ɗari ka ba shi a ɗari ba ɗari ɗaya ra ɗari biyu sa ɗari uku ta ɗari hudu kara sata to sai sa sa ɗin can sagasa sa'un sa'un mai hita da abunga ga shi an na nawa kenan ɗari biyar kenan so kun gane wannan to yanzu shi shau shakki nawa kenan dubu da nawa dubu da ɗari ɗaya amma ba da bahin bayan bahin waye bahin mi abahin bahin sa'a fada sa'a fada mun dai mun dai sa abin da ha'un kan don mun ce abaja da hawaza hada ya daga eh, daga daga ha sai ya unko to ita tara yawa to kaga ha'u ita nawa ita tara wancan ko sa'afada sa'a sa'afada kara to kaga ba shi an nawa sa'afada kara kai muka ce dazu nawa ne dare ne to ba 90 kenan hmm. bahin 99 90 nawa 99 sa'afada yawa sa'afada kenan shi shi bahin eh, <laughs> gane ko dubu da dari da nawa da 99 fa Allah ma yake ku sani sallallahu alannabi nabiyyi wa sallama fi ami kashin da fajjin fafama. ga wani kuma eh, ha'un eh haka take ha'un shi a takwas da'un shi a tara da'un shi a tara Tisi eh 98 ne 98 ha shi a takwas da shi a tara ya shi a goma hadaya yawwa to kenan bahin Tisi 90 nawa da takwas yawwa fi ami kashin a cikin shekara kashu ba da fajjin fafama. shi abdullahi gondu sadda yayi nashi shi a shakin da bahin shi kuma usman dan fodiyu mujaddadi shi kuma shi ya kashin ba da fajjin shakkin kaga dai da shakkin da kashin ai duk gudana ko don kafun shinun ne kafun shi shine dubu da ɗari ɗaya to ina da bambanci wanga ya ce fajjin wancan ya ce bahin ko sa'a fa ba wannan fa'un shi an nawa tunda mun ce badun ɗazu shi a tisa'in ko to fa'un fa fa ba tamanin kenan yawwa shi a tamanin to kenan fa'un tamanin ga jimun nawa muka ce ɗazu uku to tamanin da nawa tamanin da uku can ɗazu wancan shi ko nawa tamanin da tamanin da takwas to ga wancan tamanin da takwas wanga shi kod nawa 68 to kaga kaga kenan akwai eh, kusan shekara goma tsakani ko goma sha wani abu in ka bincika tsakanin sadda mujaddadi yayi da sadda shi Usman dan Hodo yayi an gane wannan fafama yake ku fahimci wannan min hijratil hashin nabi alhadin nabi Muhammad wannan kuma yana magana ne hijira annabi Muhammad ba kamariya ba yana magana hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan ana yanzu zamu iya cewa shi mujaddadi ya kammala nashi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da da shekara tamanin da uku tamanin da uku shi ko Abdullahi Gundu sai ya zo shekara ta dubu ɗaya da ɗari nawa da ɗari ɗaya da shekara tisa'in da takwas an gani to Allah ka samu gani malai cewa wa hadha takhmis wannan takhmisi kuma qadda aminni ya bace mini ko shi kai kaga dai shine wanda ake gani yayi abun kore ko to amma shi ma ya bace babu shi dan zaka bamu da shi yake babu shi amma da yake an an samu shi da bashi nan an sa karkashin karshen wannan littafi mm. ko da ah ba shine aka sa karshe ba takhmisin da yayi wanda na uji na hawa abawakil ahibati min maji shine aka samu amma wannan yanzu ba a samu shi ba mm. wa hadha takhmisu qadda aminni منذ awamin ya bace shekaru da dama la adare ma qila ba saboda aka kwashe ba ma saboda aka yi da shi ba wala azunnu anna ahadan nasakahu malaci bana tsammani akwai wanda ya mai kofi din sa ba ban sani ba wa naqalahu ya kiran toshi ba wali bawza a wannan shi yasa to zata domin inda an samu ni yayi kofin to kaga bai bacewa eh. problem ka rubuta ba wanda ya kofi ga ka kawai yake to da ya bace ga ka ya bace kenan hmm. wa idza tadabbarta tarihahu wa tariha asalihi idan ka kula da tarihinsa da tarihin asalinsa shine na wanda mujaddadi yayi zaka samu Wajatta baina nazmihi ma ashara sinina zaka samu shekara goma tsakanin su wa zalika qaribun kuma lima baini wa baina shaykh shine a kusa ga abunda tsakanina da shehu kenan ya bani kusan shekara goma kenan ya bani shekara goma a haihuwa ya bani shekara goma a nazari kun gane wannan eh domin ya bani shekara goma sha biyu ne to kaga ana tare dai ashara sinina wa zalika qaribun lima baini wa baina shaykh min al-awab idh bainana nahawa ithna ashara aman wallahu a'lam domin tsakanin mu akwai shekara goma sha biyu kaga dai har yanzu akwai ah, ina jin zai fi shekara goma tsakanin su kammalawa da wannan domin 98 da 83 in ka diba za su za su yi goma ko za su kasa ma goma ina kyan lissafi eh sha ɗai 90 wannan wannan 80 ko wannan uku wannan takwas ai kaga akwai bambanci ku bincika ku ji ku buga mana kyan lissafi sha biyu na ko sha biyar yawwa to kaga kaga sha biyar to kaga tunda ko sha biyar ne kaga shi kuma abun da tsakaninsa da da shehu shekara nawa shekara goma sha biyu to kaga na dai kusa ka juna ke mala yake cewa wa man alima tarihal hijrati fi قصيدته هذه علم أن مبدأ أمره في دعاء الناس إلى الدين كان وللهجرة نحو ألف ومائة وثمانية وثمانين سنة ومقداره الآن أربعين سنة ما ليش تدوم تمين ديسان تاريخ هجرة كما يقع أبونا شيء مجدد يربوتا يزو كما يقع مما أبن مكربوتا توزي غاني كينا فرقو الأمر شيهو فارا كيران سزواغ متاني فارا دعوة دي فارا زواغ الديني الله تو يا كسان شيء لوكا هجرة tana da shekara ɗari ɗaya da tamanin a da takwas e dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin ko wa miqdaruhu hul'ana, mala ce misalin sai yanzu shekaru na arba'in na sana shekara arba'in kina. kenan daga farawar da awar shehu usman ibn fudiyu zuwa lokacin da abdullahi gundu ke wannan rubutun akwai shekara arba'in tsaka kenan sai da aka shekara arba'in ana gwagwarmaya sannan ce to bari ya rubuta wannan littafi ka ko ga ashe sai da aka ga are gwagwarmaya ma gaba ɗaya sannan ya rubuta an gane wannan shekara arba'in kenan fara da'awarsa zuwa lokacin da za a rubutawa akwai kwatankwacin shekara arba'in wani tanbihi ala hadhihi fa'ida kartu takhmisa wa aslahu wallahu alam don ku samu wannan fa'idar ce yasa ni ambata muku asalin wannan kasidar lokacin da Abdullahi Ashe Mujaddadi ya rubuta da kuma lokacin da ni ma ni rubuta domin ku fahimci cewa kenan tsakanin za ku gano lokacin da Mujaddadi ya fara domin lokacin da ya waccan waka ta yabo manzo Allah to wannan lokacin ne ya fara da'awa kun lokacin ne ya fara da'awa ma kamna ma a عبد abdullahi gundu yake cewa muka ci gaba da zama tare da mujaddade a Sheikh usmanu Nufudiyu inuhu muna taimaka masa ala tablighi dini akan iyar da addini yasiru lidhalika sharqan wa gharban yana tafiya gabas da yamma yada unnas yana kiran mutane ila dini lahi zuwa ga addini Allah bi wa'azihi da wa'azinsa duk inda yake kauye da birni da ko ina abun da yake yi wa'azi wa qasaida da kuma kasidodi wato kasidodi sune waƙoƙin da yake na yaba manzo Allah waƙoƙin da yake yi na kira zuwa ga addini waƙoƙin da yake yi na karantarwa zuwa ga addini a jami'atin wanda yana yin su ne da harshen ajamance ko da fulatance ko da Hausa domin suna da yare guda uku da suke rubutu daular Usmaniya yare uku ne akwai Larabci sannan akwai mi akwai fulatanci sannan akwai Hausa an gane wannan guda uku ne shine suke amfani da shi a waje rubuce rubucin su to kaga sai zan malin yana amfani da kasidodi na ajamiyya kuma wa yahdimul awaida yana roshe al'adodi al-mukhali mukhalifata li shar'i al'adodin da suka yi karo da musulunci duk al'adar da iske bahaushe da ita ko ba fulatani da ita wanda ta yi karo da musulunci sai ya roshe ta yace a barta a da a bi ta addinin musulunci wanda ya tarar kuma tana daidai da musulunci ba ta yi karo da musulunci ba sai sai kyale ta a ci gaba da yin ta ina fata an gano nan duk abin da ba daidai ba sai a roshe to wannan shine babbar aikin da mujaddadi ya fara babbar aikin da ya fara duk al'adodin da ba sa da kyau sai kama wa'azi akan su yace a daina kaga daga nan kuma masu tsoro Allah sai su daina wasu marasa tsoro Allah kuma su saurin kai kuma a ta gwagwarmaya da su al mukhalifata li shar'i fa yati ilaihi an nasi to cikin wannan wa'azin da yake yi sai a samu wasu mutane suna zuwa wajensa min al afaq daga gurare daban-daban yadkhuluna fi jama'ati suna shiga cikin jama'ar sa. wa nahnu fi baladi alladhi ishtahara bihi mu muna nan cikin wannan garin nasa da ya shahara wa nusiba ilaihi wanda ake jingina shi zuwa gare shi wa huwa dagil shine dagil wanga da cikin kauyen Bodobawa Bodobawa local government dagil nan na yake nan dagil din take kuma nan na Shehu Usmanu ya zauna ne ya fara dawa har ya kaza na ina shi da in kace shehu usmanu ba a ganewa sai kace shehu usmanu dagil shehu usmanu dagil har dagil ake ce mai da to nan ya shahara to shehu usmanu eh, eh, dagil ya shahara kuma nan ne garin su don lokacin da suka yi hijira suka taso suka shigo don dama kun mun ga muku inda aka haife shi ko cikin jamhuriyar Niger Maratta to da da aka haife su daga can suka taso suka zo suna suna makiyayen su suna yawon da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci sai suka zo wannan kauye na Godabawa lokacin ita babban birnin babu ta Godabawa lokacin dagil sai suka zauna a wannan guri to wannan gurin kuma sai ya zan da suka zauna nan sai suka ci gaba da da'awa to zama wannan gurin har ya zan gaba ɗaya na ake jingina su ga wannan gari duk wanda ya san Shehu Usmanu to dagir ya san shi kuma da wannan sunan ya san shi sai daga baya ne sai canza sai ka kama jingina shi kawai Fodiyo Fodiyo daga wajen ka kasa Shehu Usmanu ibn Fodiyo kenan ina fata an gano nan to sai zan mutane suna zuwa suna ta shiga a cikin addinin musulunci saboda wannan wa'azin da mujaddidi ke yi wa nahnu fi baladihi alladhi ishtahara bihi wa nusiba ilayhi wa huwa dagil bida'i muhmala da'un wanda ba mai digo ba in ka sa mai digo ya koma mi misali to ba mai digo ba shine muhmala wa kafin sannan akwai kaf muhmala wato wanda eh mumalai ne muhmala wa kafin mumalai ne ba kafin na ba tsa'in na yake nufi um, abun nan gainun ne ko ba kafun ne ba da da kel kel kenan in kace kafun ko eh to abun gane gainun ne gainun ne tsagel kuma gainun ya samu nan kuma ya sa nan ma ya sa amma ba kafun ne ba ai gainun ne dagel ne ba kel ba dagel ne mumalai ne kuma su suna da digo wato suna da yama mala me ya me le te se je e ba shine yamala ba imala kenan shine ya mala shine ce ni wasu konin lami kuma a daure lamun din nan kenan da da'un da gainun din nan dukkanin su me yake musu imala akhirahu sai a daure lamun da ke karshe ila an sirna ma'ahu marratan ila biladi kebi har daga wannan lokacin kuma har muka kama hanya muka je wato wasu garuruwa a cikin kasar kebi kebi wannan lokacin ba ba ba hade suke ba dauloli ne yan kananan kauyuka ne kananan kauyuka ne amma dai birnin kebin ko wannan lokacin ita ababba ita birnin kebin ita ababba ita ce su Usmanu Masa da su Fode suke jago su ne sarakunan garin lokacin eh, ina za mu ji tarihin su can ba can gaba lokacin da sun ka eh, yaki eh, suka yaki da Usmanu bin Fode kuma Allah ya ba su Usmanu nasara a kansu to su sai muka je wannan garin wani gari garin Kabawa fada'ahum ilal islahi sai kira su zuwa su zo su gyara al'imani dama suna da'awa su fa musulmai na su musulmai na amma fa shirka kan ko mushriki bai kai su ba shehu usman ya kira su zuwa ga musulunci zuwa ga imanin gaskiya wal islami da musulunci wal ihsani kuma su je su ihsani su dena shirka su koma addinin gaskiya wa tarkil awaidan naqida su bar al'adodin da suke walwalewa laha ga da musulunci fataba kathiru minhum an kai sa'a musu da yawa cikin su suka tuba wasaru ilaihi suka sake biyo shi ko lamma ja ila wadani lokacin da ya dawo gidansa bayan ya je can yayi musu da'awa to sai ya dawo garinsa da gilda haka ake bukata ko ana shiga ana dawa. dawa kamar da kaga yanzu ko ina ahli sunna ana shiga ana dawa in kaga malami ya bunkasa amma bai da to ba malamin sunna bane an gane wannan to Sheikh Usman daga nan sai ya tashi sai da je kasashen kebin nan ya je irin su Geforo irin su ina zuka ya zagayo su da da'awa ya dawo yana dawa waɗanda mutane suka ji daɗin zuwansa suka karbi wannan da'awar to daga nan kuma sai suka haɗu dalige sai suka biyo shi Usman hannan ƙauyen Gudabawa din dagel suka zo suka same shi a wannan guri na wasaru ilaihi lamma raja ila watnihi afwajan suka tau jama'a jama'a yastami'una alwa'aza suna sauraren wa'azi kuma saboda da yaje ce musu wa'azi sun ji dadi wa minha fataha Allahu lahul qabula awwalan wannan shine mataki na farko da Allah ya sa ma Shehu Usmanu karbuwa kun san Bahaushe yana cewa wato ido wa karrama yace wannan nake gani kullun kuma suka ce bokan gida baya ci duk wa'azin da yake nan kasar nan ba bai samu karbuwa ba sai da ya tashi ya fita ya je jihar Kebbi yayyo wa'azi can sai suka suka ga alherin da ke tattare da Shehu Usmanu sai suka karba daga nan ya dawo sai suka biyo shi da suka biyo shi yanzu kaga sai suka zo suka zo suna sauraren sa to daga nan fadada sai al'amarin sai shahara daga nan mutane suka ce ka ashe dan hodiyon ga ashe babban mutum sun ga manyan mun ga mutane na tasowa daga kebi suna zuwa wajen sa daga nan kuma sai zan al'amarin sa ya shahara to sauran wa'anda annan kuma su ma suka kama shiga cikin jama'a sa afwajin afwajin daga nan dada sai da'awarsa sai ta yi karfi eh da'awarsa daga nan ta yi karfi tun daga zuwansa birnin kebi wa'azi tun daga zuwansa ya dawo aka biyo shi to daga nan da'awa ta yi abun ashe wannan yana nuna mana mi ina nuna mana ba mu da zama da wai kamata a rinka shiga lungu da sako eh wannan fitar da muka fita zuwa kasar Niger wallahi na dade ban shiga wata kasa ni yau da awabo da tabbari shawa ko ni kauyuka kamar wannan fitar da muka yi wallahi saboda irin yadda muka samu karbuwa a gari irin yadda kuma mutane suka bayar da haɗin kai ɗari bisa ne aka je aka yi wa'annan da'awan da hukumar su da wanda ba hukuma ba da talakawan su duka aka ba da haɗin aka je aka ta shiga lungu da sako wannan yana nuna ma kenan kowane lokaci akwai bukatar mu rinka fita cikin kauyukan ba zuwa za mu yi mu daske mu daskare cikin birni ba birnin nan can birnin nan ba kowa ke son wa'azi ba masu son wa'azi cikin su ma ba sa da yawa so ka fita kauye can ake son wa'azi ka karantar da al'umma wannan shine abin da mujaddidi yayi kuma yana zuwa kaga abin da Allah ya masa Allah ya masa budi saboda kullum idan ka bi doka Allah Allah zai taimaka maka so wannan summa sara ila biladi hatta kasatil jama'a kuma dai daga nan dada har sai ya zan abun yanna su sara yana nufi yanna su abun yanna su ila biladi zuwa ga garuruwa daban abun ya tana suwa tun daga wayancan sun zo yanzu sai da'awa ta tana suwa ta ta yaduwa ta bukasa hatta kasurat lahu aljama'a sai da jama'a su suka yawa wa sha'a suka yadu to wannan shine abun da ya faru wa kana shaykhu la yasiru ila almuluki to malam bai zuwa wajen sarakuna iya iyakarsa je da baka gani na gidan gwamnati baka gani na gidan fada bai zuwa wala yu'amiluhum bai hulla da su can farko farko kenan lokaci yana karamin mai wa'azi yana karami lokaci bai zuwa ina wata an gano nan falamma kasatul jama'a amma lokacin da jama'a sun kai yawa to nan kan dole akwai bukata a hada da hukuma da can da yake hotuna ne ba su da yawa ba ruwansa da sarakuna ba ruwansa da hukuma amma yanzu da ga mutane ne sun yawa to dole sai ya hada da hukuma domin in bai hada da hukuma ba za a samu matsala domin ka tara mutane da yawa amma kuma kana yaki da hukuma hukumar nan za ta zo ta kama kashe ma mutane hukumar nan za ta zo ta yake ka to kaga akwai bukatar ka samu haɗin kai da hukuma domin je a kama da awar tare da hukumar nan an gane wannan sai idan hukumar ta kiya kai kai ta kiya to nan dole a je a yake ta amma idan dai tana yadda to lalle ne ka tafi tare da hukuma wannan shi yasa kake ganin da awar ali sunna a ko ina suna kokarin su tafi da hukuma ina fata an gane wannan ana ta ganin laifin su a ce sun koma fadawa sun koma kaza wannan duk bai ba illa ce gare su ba dole a zarge su amma kuma zargin da ake musu bai da tushe idan ba masu ilimi ke zargin su ba sai dai jahilai amma duk mai ilimi ya san duk wani mai da'awa da ta kai da'awa to bai tafiya sai da hukuma wannan ta sa yanzu idan kun ka kula kuna ji abin da ke faruwa Saudiya Saudiya ita ak da'awar ita ak kowa ita an malamai duk wani malami mai da'awa hukuma ke daukar nauyinsa da a ce malaman suna yaki da hukumar haka na faruwa kuna gani iri yadda take daukar nauyinsa su shiga kasashen duniya nan mun eh, da muka je Jafar gashi nan tare da shi muka je kaga irin yadda suke turo mutane suna zuwa kasar Niger suna gina musu manyan manyan masallatai suna gina musu makarantun ne suna ɗaukar sponsorin ɗinsu suna fidda zakka a turo Niger ana raba ma talakawa duk me ya kawo haka saboda suna tare da hukuma amma inda ba tare da hukuma haka na faruwa haka ba ta faruwa to wannan zaman su haka ita ma hukumar kanta yanzu kaga waɗanda ba su da kokolwa suna nan suna zarginta sai ga suna cewa ai duk ta haɗa kai da America ana na ana kaza su haɗa kai da America da kaza da kaza dole su haɗa kai da America saboda mi saboda america a yanzu ana ganin kamar duk tahi duniya gaba ɗaya karfin soja wannan karfin soja da tafi idan kace za ka fito na fito da ita dawar ka za ta samu matsala amma idan ka haɗa kai da ita wajen haɗa kai da hukumar uh, Saudi uh, hukumar america zai sa ku samu dama ku shiga wannan kasar ku yi da'awa ka je ka bincike america wayanda ke zuwa america wallahi babu kasar da musulunci ke yaduwa cikin ta kamar America yanzu sannan kuma babu kasar da sunna ke yaduwa abun musulunci na yaduwa ko to musulunci aikin sai ya je da sunna saboda mi saboda su saudiya su ne ke tafiyar da abun su ke shiga can wata rana an washe fadi tambaya shi sarkin makka lokacin kamiya rasu Allah shi kansa da rahama an ka ce ana zargin ka cewa kana tare da hukumar saudiya kuma wa'annan eh, america kuma ka an san da cewa hukuma america ta yahudawa ce suna cin amana Allah suna cin amana eh, eh, musulmai kuma gashi ka zo ka like musu ka hada karfi da su sai ce eh na ga amfani hada kai da su shi yasa ka gani haɗa kai da su yace cikin cikin dalilan da wato cikin amfanin da ni gani musulmi tambaye ka tsakaninka da Allah a cikin Saudiya kaga kiristanci na yaduwa yace a'a yace kaga dan Saudiya ɗaya wanda ya shiga yahudanci yace a'a kaga dan Saudiya ɗaya wanda ya shiga kiristanci yace a'a yace to amma je America dan Amerika nawa ya shiga musulunci saboda hulɗa mu da ita ka je ka bincika ka sai gashi ana samun dubban mutane ba ɗaruruwa ba yan America suna shiga cikin addinin musulunci yanzu ma har an samu can majalisa a musulmai a America ba wannan ba shekaran jiya shekaran jiya nan ba da jimawa ba ina ne America ne ko a ingila ne Amerika ne Amerika ne aka samu wata yarinya mai shiga nta ta karanta labari wanda da ba a samun musulma ko an samu musulma mai shiga wato um, talabijin ɗin ƙasa yayi yi labari to sai dai shiga ba hijabi amma sai ita ga ta ta shigo tana karanta labarai da hijabinta a kuma duk duniya ana gani duk Amerika kowa na gani wanda yasa wannan yasa wanda abba musulmi ba suka kama shawar musulmancin don ga wata musulma tana karanta labarai a Amerika. bayan wannan kuma sai aka ga waɗanda an musulman da ke dan boye boyewa yanzu sai suka rika hituwa suna sa hijabi suna zuwa ko ina shugaban wannan talabijin mai kulawa da talabijin yace yarinya tana ba shi shawa saboda tana tsare aiki tana tsare amana saboda ka ba sa da dama su hana mata sa hijabi ta tuna ta ce ita hijabi take son ta sa domin ta karanta saboda ta iya aiki kuma tana rike amana wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ne kaga ci gaba ne saboda hulɗar da Saudiya ke yi da Amerika wallahi alkhairi ne gare dole ne musulmi bai jin daɗin duk wani abin da ke faranta mu har na rai abun amma dai in akwai alkhairi ciki to yana akwai bukata don ai ga manzo Allah ya hurɗa da ne shine jashi. ya turo sabai ce ayo hira a zo jashi. a zo habasha na Afirka kuma kirista ne manzo Allah ya hulɗa da shi hulɗa ta kudda kai har ya daura ma manzo Allah aure har ya biya sadaki ya tura manzo Allah mata kuma da shi ya daura aure da kansa wannan yana nuna yana nuna kenan ana hulɗa da wanda ba musulmi musulmi ba domin a jawo shi ko a jawo can kasar zuwa ga addinin musulunci to wannan shi yasa muke ganin cewa yana da kyau malaman mu su rika kusantar hukuma ba laifi ne ba ka kusumta sai dai abinda muke cewa idan Allah ya baka wannan damar to kai tsoro ka ji tsoro Allah ka tsaya akan gaskiya ka rike gaskiyar nan da ta kai ka wannan gurin sannan kuma ka gaya musu gaskiyar kar ka ji tsoron gaya musu domin ka suka gane tsoro su kake yi wallahi mutuncin ka ya zube daga nan da mutuncin ka ya zube kuma duk abin da zaka gaya musu wallahi ba sa saurare ne saboda idan Allah ya sa ka kai na matsayinka na ahli sunna to kai kokarin ka gaya musu gaskiya ko da ba sa so dinan gaya musu amma ka sa hikima cikin mi cikin wadin gaskiyar Allah ka samu gani wa gairihim wajtahara amruhu inda muluk wannan lokacin inda muluke al'amarin sa ya shara wajen sarakuna wa gairihim da wasu inda ba su ba wannan yasa ra'a Allah budda mina sayri ilaihim ya gaba makawa tun yanzu kan al'amarin sa ya girma ya samu magoya baya da yawa yanzu ba makawa dole sai ya rinka tafiya wajen sarakunan nan saboda ka fasara ila amiri gobir bawa sai je zuwa ga amiri gobir bawa bawa jangurzo kenan ko shi ake mai sadaka bawa jangorzo eh kakan gobir ya je sa wa bayyana lahul islama ya yi masa bayanin musulunci a sahihi lahiyayye ya ji wancan nashi da yake da jabu ya dawo ya rike addinin gaskiya wa amarahu bi zalika ya umurce shi da cewa ya rike gaskiya wa bi ikamatil adali yake kuma kai tsayar da adalci kun ji malaman sunna in suka je fada to wa'azi za su wa fada ku tsayar da adalci fi biladi cewa lalle tsayar da adalci a garin sa wannan yasa ya je kuma ya masa wannan nasiha kuma bawa jangorzo ya karba kuma bawa jangorzo ya hada karfi da gwiwa da shehu Usmanu za mu karanta a nan gaba lokacin da ya ba shi damar ya ci gaba da wa'azi lokacin da ya ba malamai kuɗi mun karance shi jan mun ku bayanin sa ya ba malamai kuɗi shi ko Usmanu dan ya ce mu ba kuɗi muke so a ba mu ba a dai ba mu dama mu yi da'awa cikin wannan kasar aka ba shi dama kuma ya ci gaba da da'awa ya hada karfi da bawa jangurzo wannan ya sa da'awar ta samu karfi kwarai da gaske ba samu sabani ba sai da bawa jangurzo ya bar duniya mu'ayin inda suka biyo ba gare shi su Yakubu da su Yunfa na aka samu matsala Allah ka samu dace za mu faɗe su a gaba amma dai nan za tsayawa a yau in sha allahu sai dai wani sati da yarda Allah za mu ci gaba inda muka aje kuma yi shahidi min kumul ga'iba wanda duk ya iso nan ya je ya gaya ma wa'anda ba su sani ba wasu ba san mun dawo ba to mun dawo daga yau da yarda Allah za mu ci gaba da sai dai kuma idan wani uzuri ko ta tafiya ta gitta wasu biya na wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk